akan cewa in sun isa wannan littafin a jefa ainihin tahaddi zuwa ga wahabiya musamman irin su wannan laura tirayon akan cewa in sun isa wannan littafin nasu wanda yake cike da shirka da kafirci wannan littafin da aka ba ibar taimiya matsayin da ya wuce matsayin Allah matsayin shi matsayin manzan Allah wanda yawancin wahabiyawa suna kora wannan littafi ma in an yi magana sai su rinka kawo daga irin su alkanawi irin su Ahmad al-Ilmu Zaidul Bata ga sunan in an yi magana akan wannan littafin irin su kaki su malamin alkanawi ba sa iya cewa komai kuma yawancin mutane suna ganin kamar wannan littafin wanda da shi gara bible suna ganin kamar a'a mu muka kirkiro muna danganta shi da ainihin wahabiya ba littafin su ne? to mun dade muna jefa ta haddi ga wahabiya to yau ga dai lawal tarayum alhamdulillah Allah ya kama shi ya amsa cewa zai wannan littafin nasu ne kuma zai zo ya ainihin sanya wannan littafin ya karantar da wannan littafin har ma ya hada da nama littafin wai jawahirul ma'ani to ka sani kai lord idan ka zo karatun wannan littafin daman naku ne da abin da ke cikin shi na shirka da gabarci ka tabbata ka fito da shi idan ka zo karatun jawahirul ma'ani kuma ka bi a hankali domin ilimin da ke cikin jawahirul ma'ani ya fi karfin ibnu taymiya ya fi karfin abdul ya fi karfin ya fi karfin albani ilimin da ke cikin jawayar ma'ani ya fi karfin malaman ku na wahabiyanci gabaki daya saboda ka bi a hankali kibi na ganin ka kuma jawayar ma'ani in ka zo kai ganganci a cikin shi wallahi za mu ta bibiyan ku nukuda bayan nukuda za mu tabbatar da jahilcin ku da ƙarya da kuke ma shehu tijjani amma abin da nake so na gaya maka da dai zaka ji shawara ka tsaya karanta wannan littafin naku wannan littafin naku al-qur'an durriya amma jawahirul ma'ani wallahi ba littafin ma malaman ku bane domin malaman ku ba sai su karantar da shi ba sai sun zauna gaban malamai sun karanta domin ibn taymiya malamin ku ya hana ku karanta littattafan sufaye ba tare da kun tambaye sufaye me kuke me suke nufi da abin da suka rubuta ba ibn taymiya yana cewa wa fi kalami ahli tasawwufi ibaratun muhimmatun a cikin manganin sufaye akwai ibaran da suna ɗimautarwa akwai maganganun da suna ɗimautarwa sai ce bal wa muhishatun ahayana ba haka ba maganganun sufaye na rikirkitarwa wani lokaci sai ce lakin tamil wajahan sahi amma maganar sufaye na daukan fuska ingantacciya sai ce fa minal insabi daga adalci an tuhumala alal wajhi sahi idan ka ji maganar sufaye ka dauki fuska ingantacciya kamar yadda Shehu Dairu Allah ya kara masa yadda sanda Abubakar Gumi yace ce as-sufi gayatuhu walla subi kaiwa matuka shine Allah Shehu Dairu butuna je ce a'a abubakar gumu ka tambaye mu me ake nufi da wannan ibara ta sufai as-sufi gayatu walla sufi matukar abin da zaka ambata ka gaya mai ji daɗi shine Allah to ga fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun saboda haka jawaril ma'ani wallahi ba littafin da zaka dauka da dan guntun larabcin ka bane amma kibi na ganin ka mai jar kuma yan uwa bari sanya muku maganar shi wannan bawan Allah akan ya karɓa haddi. da mun dade muna ce su wannan littafin nasu in sun isa su karanta shi in kun isa wahabiya wato yau ga yau lawar tira yau ya zo ya tabbatar da duniya wannan littafin wanda da shi wallahi ga bible kafircin da ke cikin wannan littafin na alƙudu duriya da ba ibnu taymiya matsayin da matsayin manzon Allah kai a cikin littafin nan ma har sun ce ibnu taymiya ya ga Allah wa ayanta mawjudan ta'ala sifatuhu wa sha'atan mahbubun bi anil basirati lawar tira yau tunda kai da wannan littafin naku ne ko malaman ku suka rubuta shi to dan Allah dan annabi wannan baitin ina so ka mun ka fara karatun ni mai ta dan Allah ka fassara wa mutane wannan baitin wa ayanta mawjudan ibnu taymiya kaga Allah ta'ala sifatu wanda siffofinsa suka daukaka wa shahatta mahbuban ibnu taymiya kaga manzon Allah bi ainil basirati da idanu na basira Allah ka zo kai mana bayani wannan baitin kuma yana cikin wannan littafin ka zo ka ma mai faro ta bayanin wannan baitin dan Allah tunda yanzu kun tabbatar da ka tabbatar da wannan littafin naku ne in wa bari sanya muku bari sanya muku darasi da za mu kafa shine bayanin hujjoji da dalilai don a fitar da mutane daga cikin duhu da kuma rudu don mutane su zama suna bauta wa Allah bisa ga dalili da hujja kuma su san komai ala basira to da haka kamar yadda na san lokacin namu baya ƙasa da awa ɗaya da rabi to haka zan ɗauki damar in karantar da mu littattafai guda biyu insha Allah a kowane lokaci za mu karanta littafi na farko cikin minti talatin mu juya mu karanta littafi na biyu shi ma cikin minti talatin sannan kuma mu bar minti talatin ga masu tambaya da kuma sauran bayanai da za su rinka biyo baya waɗannan littattafai da zan karantar zan so a ce ga waɗanda suke da sha'awa wanda za su bibiye mu to kowa ya mallaki littafin ta yadda idan an fara karatu za ka buɗe shi a gabanka kana ganin ana jawo bakin ana fassarawa daki-daki ta yadda inda gaske gaskiya kake so kuma in ka tashi yin tambaya za ka yi tambaya akan abin da aka yi karatu aka yi kada a yi tambaya akan abin da yake wajen karatu wannan sai ya fi taimakawa wajen fa'idar ta isu kuma sai ya fi taimakawa a fahimci gaskiyar inda gaskiyar ake so da haka waɗannan littattafai guda biyu da zan karantar da mu insha Allah littafi na farko shine littafin ibn abdulhadi mai suna al'ukudu durriya fi manaqib shaykh islam ibn taimiyya. uqudu durriya fi manaqib shaykh islam ibn taymiya al'uqud ad-durriya da ga littafin na dagawa al'uqud ad-durriya fi manaqib shaykh islam ibn taymiya wannan shine littafi na farko wanda da yawa daga cikin waɗanda suke sa zagin ahlus sunna musamman zagin ibn taymiya sukan kafa hujja da cewa wannan littafi kaza kaza su ce akwai kaza a ciki duk da ba sa kawowa su buɗe shafi su karanta a gani amma sai su ce ai akwai ai akwai ai akwai to in Allah yadda karatu shine zai tabbatar mana da wannan abubuwa da ake cewa akwai shin akwai din ko babu da haka ubangiji ya ce kul fatu bit taurati fatluha in kuntum sadiqin a zo da attaura a karanta inda gaske ne littafi na biyu insha Allah da zan karantar da mu shine littafin jawahirul ma'ani na Sheikh Muhammadu Bakari wanda kuma littafi ne sananne shi ma ba boyayye ba ne da haka ina fatan al'umma waɗanda suke bibiya kuma suke so su fahimta su gane tsakani da Allah to za su bi mu cikin wannan darussa guda biyu za su bi mu cikin waɗannan karatuttuka guda biyu da haka saboda ba riga mun to yan uwa ji lawal daga nan ma ka faɗo ya tabbata jahili ne kai wai littafin jawahir ma'ani na Muhammadu bakari wa ya gaya maka Muhammadu bakari shi ya jawahir ma'ani kaga anan ma baka san sunan mai littafin ba jawahir ma'ani na shehu ahmadu tijani ne wanda ya rubuta wanda shehu janna faɗa shi kuma mai rubutawa shek aliyu harazimi barrada shek aliyu harazimi barrada an fahimta ko shi ke rubutawa yake yake shifta amma jawairul ma'ani ai ba na Muhammadu Bakari bane ka dai ƙara dubawa da kyau lawal tayin ko dai baka kalla rubutun da kyau bane to in wa mutumin da bai san sunan wanda ya littafin ba ma ta yaya za iya fahimci abin da ke cikin littafin anan ma ka kama kanka lawal tirayom Jawahirin ma'ani ba littafin Muhammadu Bakari bane Muhammadu Bakari shine wanda ya shiga cikin ɗaki yake ta halwa yake ta ya roƙi Allah Allah ya mai ilhaman salati mai tsada wacce tafi kowanne tsada sai aka sai aka mai ilhama aka saukan mai da ilhaman salatul fatih lima ugulika shi ake kira Muhammadul Bakari shi kuma Muhammadul Bakari ya zo ne kamun Shehu Ahmadu Tijani saboda haka sadatul bati ita ce abin da ya zo da shi amma jawahirul ma'ani na shau ahmad tijani kuma amma mutum a saukan mu da mutum abu daga sama daga sama ya sauko ba wai ana nufin wannan annabta bane eh akwai wahayu akwai akwai akwai wahayu wahayun nubuwati akwai wahayul ilham akwai wahayi na annabta akwai wahayi na ilhama wahayin annabta laysa nabiyin ba'dahu bil mashi'ati bayan annabi Muhammadu da mashi'ar Allah babu wani annabi amma wahayul ilham babu wahayul ilhami maftuhatun ila yaumil qiyama aw maftuhun ila yaumil qiyama kofar wahayin ilhama a buɗe yake zuwa ran alƙiyama Allah in ya ga dama zai iya ma kowane irin halittarsa wahayi na ilhama kamar yadda Allah ya yi wahayi wa ƙudan zuma wa wa rabbuka ilan nali an ittakizi min aljibali buyuta wa min shajari wa mimma ya'rishuna summa kuli min kulli samarati Fasluki, subula rabbiki zulula yakhruju min ha sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'un linnas wannan wahayi ne na ilhama Allah ya ma ƙudan zuma kamar yadda Allah ya ma mamar annabi Musa wahayi ba annabiya bace amma Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an ardihi an ardihi Ba idza kifti alayhi faliqihi fil yammi wa la takafi wala ta hazani. ina radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalina to wahayin ilham abu buɗe take amma wahayin annabta a kulle take idan Muhammadu al bakari ya shiga halwa an saukan mai da salatul fati ta wannan hanyar salatul fati ta zo ta siga guda biyu siga ta farko shine an saukar da ita ta wa'in ilhama siga ta biyu kuma an Imam Ali ya rawaito daga Sayyidina Rasulullahi abu ya sako daga sama ya zama an rubuta a cikin littafi ko ya zama addini wannan ba akan Shehu Tijjani ko akan Muhammad al-Bakari aka fara ba ka je ka duba cikin tarihul kulafa zaka gani Umar bin Abdul Aziz wani shugaba ne wanda zamanin shi adalci shi ya biya ko'ina bayan sahabbai ba a samu wani tabi'i ne ba a samu wani mutum mai ainihin adalci irin shi ba to ranan da ya wa fati daga cikin jama'ar da suke ribe shi a cikin makabartar shi akwai wani abokin shi wanda ya nakalto abin aka nakalto abin daga gare shi ka duba tarihi kula ba za ka gani Ya ce yace bainama nahnu nusawwi turaba ala qabri umar bin abdul aziz Issakata alaina minas sama'i kitabu waraƙin fihi bismillahir rahmanir rahim manun minan li Umar bin Abdul Aziz minan nar. Yayin da muna ɗan daidaita kabarin muna zuba ƙasa sai ga wani littafi daga sama ya sauko da rubutu a ciki an rubuta bismillahir rahmanir rahim aminci daga Allah daga Allah zuwa Umar dan Abdul Aziz ba zai shiga wuta ba. To kaga wannan ba wahayi ne na annabta ba wahayi ne na ilhama. Da saboda haka Muhammadul Bakari Shi ne wanda Allah ya mai ilhaman salatul fati lima uglika jawahiral ma'ani Shehu Tijjani ke faɗa Shehu Al-Arazimi Barrada shi kuma yana rubutawa. Daga nan ya tabbatar da kai Lawal Tirayon jahili ne baka san ma wanda ya jawahirul ma'ari ba ka ce na Muhammadu Bakari. Kaga anan ma Allah ya kama ka. Anan ma. saboda haka muna nan muna jiran kuma muna bibiyan ka kibi na ganin ka mai jar koma. Ga kuma wannan littafin naka duk inda ka zo mun karanta shi min gilafin ila gilab wannan al'uqul duriya shukran la fakra wallahi mun karanta shi tun daga farkon shi zuwa karshen shi duk inda ka zo ka tsallake wani abu sai mun tona maka asiri wallahi ka karanta mana irin su inda aka bai ibnu taymiya matsayin Allah ya kashi bal mushkilatil mu'dilati lana bi ablaji mun ah, mustanirin min min fawatihi min fatawa ah, min fatawihi ka zo ka zo kama mutane bayani ya kashi fal mushkilatil mu'dilati lana ya me yaye mana mushkiloli masu tsanani mushkila wa yake yaye mushkila da mu an shigan ba Allah ba to gashi sun ba ibnu taymiya matsayin Allah matsayin Allah gashi sun ba shi ya kashi fal mushkilati in aka shiga cikin matsala wa wake yayewa malam kamil wake yayewa Allah ko idan an shiga cikin halin tsani wake yayewa sun ce kar a kama kafa da annabi Muhammad annabi bai isa ba amma gashi a cikin littafin nan shafi na 503 suka ce wafil jadbi nastasil gamama bi wajhihi wa nusbihu fi raudi kanadaihi muskabi idan muka shiga cikin rashin ruwa mun shiga cikin fari mun shiga cikin rashin abinci sai mu zo mu ce Allah kai mana dan fuskan Ibn Taymiyyah saboda Ibn shine annabin su saboda Ibn Taymiyyah ya fi annabi a wurin su fa biyu fi rawadi kana da muskabi a daga mun ce a mana dan ibnu taymiya sai Allah ya mana dan ibnu taymiya sun ce Allah baya yi dan annabi bai isa yi dan annabi ba amma gashi dan ibnu taymiya saboda haka lawar tayar muna nan muna jin daɗi kuma muna nan muna jira lallai muna farin ciki ka sanya wannan littafai guda biyu na farko ka ce al'uqulud duriya eh ka faɗa sunan mai littafin shine Abdulhadi Ad-Damashqi ɗalibin Ibn Taymiyya Ibn Abdulhadi Ad-Damashqi ɗalibin Ibn Taymiyya wannan ka faɗa suniya daidai amma na biyu da kace Jawahirul Ma'ani kuma na Imam Al-Bakari wannan jahilci ne sunan littafin ma baka iya ba kuma shi kuma littafin zaka koyar littafin da sunan mai mai littafin ma baka san waye ya littafin ba to yan uwa daga nan za ku gane wallahi tallahi abin da za ka karanta a cikin Jawahirul Ma'ani shirme kai za ka karanta mu Lawal Tirayon bai ma san sunan wanda ya yi Jawahirul Ma'ani ba. ballantana ya fahimci karatun da ke cikin jawahirul ma'ani ya ce imamul bakari ya jawahirul ma'ani to me jawahirul ma'ani shehu tijjani yake faɗa shek alil harazimi barrada shi ke rubutawa an fahimta ko da saboda ga yan uwa wannan tsokaci kenan akan wannan takaitaccen bidiyo da na gani na muhammad lawal trayom kano da ya ce zai zo zai karatu littafi dama mu muke mai ta hajji mu muka mai haddi ko mun ji daɗi da ya amsa na sha fitowa in in kun isa ku zo ku karanta da littafin nan to alhamdulillah yau malam lawal ya ji gori e ya kuma amsa gashi zai zo su sa littafin to wallahi kifi na ganin ka mai jan koma kuna karantawa muna da shi inda kuka yi tsallake mu zo mu gaya ma al'umma inda kuka yi tawili kuka ce ai abu kaza ga abin da ake nibi sai mu ce to ashe mu ma sufaye in kun ji maganganunmu muna da tawili kenan ko bai kamata ku fassara mana da abin da ranku ya ga dama ba ya kamata ku zo gara mu ma ibnu taymiya yayi magana akan mu amma ku yan zahiri ne ba ku da baɗi ne ko domin ku yan shari'a ne ko mu yan hakika ne mu yan shari'a ne mu yan hakika ne akwai abin da yake shari'a za ta fahimce shi akwai abin da a hakika ake sa wanda duk ibadarka da ka sani duk komai da ka sani shari'a ne da hakika shari'a ne da menene da hakika hatta littafin ahalari cikin shi shari'a ne da hakika malam kabir ko ba ga bane alola da ruwa shari'a ne taimama hakika ce in ba samu ba sai a yi ta a hakika a yi alolan a hakika sallah da kaya ka rufe jikinka ko ina ka yi shi shari'a ne ka yi sallah tsirara kuma hakika ne kuma da akwai a cikin ahalari faman lam yajid ma yuwari bi sau'atahu eh sallah uriyana malam mai alari ya ce duk wanda bai samu abin da zai rufe jikin shi ba babu kayan kuma lokacin sallah ya sallah tsirara sallah tsirara hakika ce wallahi sallah tsirara haƙiƙa ce to halari ma akwai shari'a sannan akwai haƙiƙa alola da ruwa haƙi shari'a ne ce mama haƙiƙa ce sallah da kaya shari'a ne sallah babu kaya haƙiƙa ne to a cikin littafin na shari'a ma cike yake da shari'a da haƙiƙa sai dai ku ba kwa ganewa haƙiƙan nan ba wani abu bane bana daban wani abu ne wanda dama musulunci ya zo da shi al ilmu ilmani ilmun fil qalbi wa zalika nafi'u wa ilmun alal lisani wa zalika hujjatun alabana adama saboda haka duk wani musulmi dan shari'a ne kuma dan haƙiƙa ne in ma baka hakikancin kana yin shi a baɗi ni baka sani ba baka sani ba wallahi babu littafin da ba zan fitar muku da hakika ba eh hakika gashi a halari ma ka gani alola shari'a ce mama hakika sallah da kaya ka rufe jikinka ko ina shari'a ne ka yi ba kaya a jikinka kuma hakika ne kuma an yadda kai sallan ma a hakika fa man lam yajid ma yuwari bi sawata salla uryanan wanda ya nemi abin da zai rufe jikin shi lokacin sallah yayi babu ya tsaya tsirara ko wando ko riga babu a gaban Allah ya sallan haka sallah ba kaya malam gamulu hakika ne ko shari'a ne hakika ce to saboda haka yan uwa nan zamu dakata ku yi hakuri kusan ba karatun ba tsawo yake ba amma dai muna tahaddi muna ta haddi ga lawal tarayyum Allah ya kama ku ba dai ka amsa ta haddin zaka zo ka karanta wannan littafin ba alhamdulillah kifi na ganin ka mai jan kuma in Allah da ni kuma duk ran da ka fara karatun har a gama zan rinka bibiyan ka insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi